Karfe biyar da minti arba'in da Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku cewa ruwan kogin Komadugu a wannan shekara sun zo da kifi inda makama kifi suna amfana. shukar hatsi da dawa a cikin karamar karkarar bande da ke cikin yankin jihar zandar suna fuskantar kwari da ke cin albarkar noma a yau rahoton muna musamman zai mai da hankali ne akan cibiyar binciken albarkatun gona iniran a bengu da ke cikin gundumar gaya Tun yanzu ga labarun dalla-dalla wata mota sifiri da ta dawo daga da 'yan wasan AS Duwan da ta dawo daga zandar da safen nan ta yi tahomu gamu da wata mota hais a tsamiya da ke cikin karamar hukumar gargagus ma da ke cikin gunduma taketa mutane goma suka rasa rayukansu takwas suka jikata a cikin motar hais a cewar ibrahim salisu mataimakin magajin garin garagus garagus a yayin da wakilinmu na tesawa ya tuntuɓe shi ta wayar tarho. Tafiyar damanar shekarar bana a Zandar a tsakiyar wannan wata na Juin ta yi saurin girkuwa inda aka misalta da shekarar bara. Fiye da garuruwa dubu uku ne na yankin noma na yankin suka samu yin shuka zuwa ranar 20 ga watan Juin na wannan shekara a cewar Musa Ibrahim, daraktan noma na jiha a hirarsa da Ali Keta. A cikin cibiyoyi 188 da ke bibiyar zubar ruwan damana a bangaren jihar 159 suna da cikakkun bayanai kan yadda damunar ke tafiya. 152 sun ma huce adadin da ya dace idan aka kwatanta da shekarar da ta shige a daidai wannan lokacin. tamanin kuma sun haura sama da kishi 50 cikin 100 sai kuma 12 da ke da akasi. A yanzu komai yana tafiya daidai a ranar 20 ga wannan watan a cikin ƙauyuka 3,554 da jihar jihar ta kunsa ƙauyuka 387 duka sun yi shirka wanda ya yi daidai da kishi 88.67 cikin ɗari gina idan kwatanta da bara a daidai wannan lokacin cikin jimlar ƙauyuka 3,576 ne suka yi shirka daidai da kishi 30.57 cikin ɗari damunar ta bana ta ɗara ta bara nesa ba kusa ba. Lokacin damina ya kankama a cikin yankin jihar Zandar inda tuni noman hatsi da dawa sun haɗu da ƙwari masu eh, taɓa shuka wasu garuruwa na bandi ne abin ya shafa sai dai abin yana ta hayaƙa adamu bande ma'aikacin gidan gona na bande a hirarsa da maki usaini wannan tsutsa dai mu mun fara samun labarin ta kuma ma mun je har mun gani inda ta bayyana kuma inda ta fara barna a nan gonakai na yammacin garin bande mu abinda da muka gani wannan tsutsa bakuwa ce baƙuwa ce dangance da yawanta ba wai kuwa ce ba dama ba a san da ita ba a'a tana banna bisa hatsi bisa kan dawa su ne da aka gani yanzu take banna kansu to yanzu wannan tsutsar inda muka samu labari nan ne gonakan bande mahi yawanci sharan yamma da sharen gusu amma jiya mun samu labari a gomba su ma sun fara ganin ta a gonakansu kuma tana banna eh ita wannan tsutsar da take ta kamar cinya ne take gaba ɗaya tunda in ta hau shifkal hatsi babu abin da take bari ta gaskiya mai yawa ce sosai kuma abu ne wanda yake daga hankali yanzu inda ta ci dole sai an sake shifka amma kuma mun ba da wannan labarin ya je har da magaram yanzu muna jiran sakamako daga gare su Lokacin damina tana ci gaba da sauka a dukkan jihohin ƙasar Nijar, sai dai irin wannan lokaci waɗansu yankuna suna fuskantar ambaliyar ruwa musamman a cikin manyan birane. ko waɗanne matakai hukumomin da'irar doso suka ɗauka domin tunkarar wannan matsala adamu amadu mataimakin magajin garin doso na farko a hirarsa da hawa usman Eh, Mun soma wani babban tsari na yasar kwalbati sai dai kash kamar yadda na shaida muku har yau mutane ba su gane mahimmancin kwalbati ba a ganin su waje ne na zub da shara da wasu tsahin tayoyi da tarkace kala-kala gashi kuma wurare ne da aka yi da ruwa su wuce inda tiyan mamaye su dole ne ruwan dauɗa su rinka ambaliya cikin gidaje amma duk da haka bana mun dukufa don yashe wannan kwalbatin cikin garin gaba ɗaya mun ma kammala a yanzu sauran hanyoyi mun gyara su wasu kuma mun gina su da jangargare nan da ɗan lokaci muna da jaddawalin gina a titi mai tsada a cikin wasu hanyoyi don ruwan su rinka wucewa Ruwan kogin Komadugu a wannan shekara sun yi saurin zuwa da wuri da kuma kifi mai yawa. A wannan shekara an samu canji idan aka danganta da shekarar bara. Abdu Adam shugaban kasuwar kifi a Difa ya yi wa Gidi Abdurrahman ƙarin bayani. bara kusan sallah ne ya zo to amma bana ya zo da wuri ba a yi samanin shi ba kenan zuwan da ya yi wannan mutane ba su da labari ma sai kawai gashi nan dai ya fito gaban gaida daga nan ne labarin shi mun mutane suka ji ana cewa ba kogin ba ne ba kogin ba har ya zo gashi ya gangara wurin mu ma kuma ga mutane kwarawa mu har suna tafiya sun fara kamun kifi ma yanzu kuma har suna cewa ya canja ruwan daban ne da irin na bara tun da zuwan shi ma an fara gani alherinsa tun da an je ana gani farin kifi wannan suna bari a ciki suna gani to da wannan in ya zo ya wuce kwana biyu uku ma ba za a gani kifin da yake motsi ba yanzu gashi da inda da ba kifin ma ya zo ya shiga ruwan gashi na kifin yana kiwo kana gani ba wani matsala wannan ya kamata kowa ya je ya fara sanan shi ya kama kifi kawai ga ruwa Allah ya kawo shi da alheri A yayin lokacin damina a Nijar, misali a Minisruwa, mata suna samun wani ɗan filin noma inda suke yin shuke-shukensu. sama'u, Isa ɗaya daga cikin matan ta bayyana mahimmancin wannan aikin da suke yi ga abin da take shaidawa Mamman Idrisa. Mun matan mai ne muna noman wake da yakuwa da gujiya. Lokacin kaka muna dafa ma 'yan gida abinci ko da kuwa mai gida bai ba da kuɗin kamiya ba. albarkatun noman da muke samu da shi ne muke biyan bukatunmu da sauran jama'a haka zalika muna yin kyauta idan damunar ta yi kyau kana iya samun wake mai yawa kana sai da sauran don biyan bukatunka misali kana iya siyan kayan ɗaki da su kwanoni da tabarmi har ma da su matala kenan wadda ta noma za ta yi amfani yadda wadda ba ta yi aikin komai ba Rashin cimakar dabbobi a gundumar Bermo da ke cikin yankin jihar Maraɗi ya sanya kwararar makiyaya zuwa gunduma Abalak a cewar shugaban ƙungiya na makiyaya sai dai gwamnati ta fara samar da cimaka ga dabbobi. Koni maje na ƙungiyar Kafan a hirarsa da Adamu Umaru. yanzu dai makiyaya suna cikin matsaloli kamar na rashin abincin dabbobi kamar kyawa Eh, ya kare kwata-kwata a cikin wannan departamentin namu amma alhamdulillah dai bisa harkar dussa gwamnati ya fara kawowa ana ta rarraba musu ana samu kaɗan kaɗan amma ma ba a fara buɗewa gaba ɗaya ba an yi dai kuskure ma an yi abin da aka ce ma santir secondaire an ba makiyaya wa'anda an ka rubuta kamar bisa riwojinsu an hidda musu an musu kuma yawancinsu ma sun shiga cikin kominkin tamaya da kominkin aggi da suke yanzu dai babu inda suke sai dai yawo suke dai sai mu yi fatan dai Allah ya sabko mana da damuna mai albarka Hukumar sadarwa CSA ta shirya taron horarwa ga 'yan jarida bisa fasahar binciken labaru da amfani da hanyoyin sadarwa na zamani. Suleiman Muhammadu mataimakin shugaban hukumar sadarwa CSA a hirarsa da Hadiza Hassan. Ban horo saman binciken bayanan ƙarya ya tattara 'yan jarida da 'yan fafutuka kan yanar gizo da ma'aikatan babban kwamitin sadarwa na CSC don ƙara musu sanayya cikin yaƙi da labaran ƙarya. Masu fafutuka kan yanar gizo su ne taga ta farko ta shigar bayanan ƙarya. Masu muguwar aniya da 'yan ta'adda na iya amfani da su don kawo cikas ga tsaron ƙasa, lalata zamantakewa, watsar da kalaman ƙiyayya. Ta hanyar tsare-tsare da muka yi, za mu ba masu fafutuka kan yanar gizo da 'yan jarida makamai malamai da za su ba su damar gano gaskiyar bayanai. A ƙarshen wannan horon ina iya cewa masu fafutuka kan yanar gizo da 'yan jarida za su karu ta ɓangaren binciken bayanai tunda suna da hanyoyin da za su ba su damar yin binciken. Ƙungiyar Transparency International Niger ta shirya wani taron horarwa ga wakilan jama'a 75 a Agades a kan dabaru da kuma yada labaru domin kawo gudunmawa a kan gaban yankuna. Umaru Karimu, sakatare yada labaru da kuma hulɗa da jama'a na ƙungiyar yayi yi wa Musa Mamman ƙarin bayani. Vous savez, lorsque on est acteur municipal, on est acteur communautaire, on ne peut pas avoir une Kun san da zaran an zan mai ruwa tsaki na commune to an zan mai ruwa tsaki tare da al'umma. Ba za a taɓa samun cikakkar ba da shawara ba an ba a da fusa'a da dabarar sadarwa domin tunkarar abokanan hulɗa, samun tattara arziki da kuma zuwa wajen masu ɗaukar mataki na bariki don a hankalta su ga yin ayyuka da za su canza rayuwar 'yan ƙasa. Don haka ne muka ɗauniya muka zo a nan a gadas don mu baiwa wa'annan mashawartan horo bisa husa'o'i ba da shawari fuskar sadarwa don su ƙara ƙwaraya ga yin nazari siyasar amfanin jama'a da kuma samun cikakkar halarta ga bunƙasar da kwamin ɗinsu daban-daban musamman ma kwamin-kwamin da ke cikin karkarun da ake haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da na man fetur. Surtout dans les zones d'extraction minière et pétrolière. To yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman cibiyar binciken albarkatun noma Iran ta Bengu da ke cikin gundumar Gaya tana cikin cibiyoyi talatin da aka girka cikin sassan ƙasa. Aikin wannan cibiyar shine bincike a kan nau'in irin shuka. bayan shekaru 47 da wannan cibiyoyi suka girku shinko yaya wannan cibiyar take gudanar da ayyukanta a yau a nan bengu ga hirar da bukari abdu na wannan cibiyar ta iniran ya yi wa mamman gungu dantani Cibiyar binciken albarkatun noma ta Bengu dama tun kafawarta aikinta shine lumka ruwan noman damana. Wata cibiya ce na bincike wace tafi nau'i a cikin dukkan cibiyoyin da ke cikin yankin gusun da ya fi samun zubar ruwan damana. Tana da murabbaɗin eka hamsin da uku. Aikinta shine gudanar da ayyukan bincike kamar sakamakon da damana ta bayar baiwa manoma horo a zangon da take gudanar da aikinta. Bengu na da ɗimbin albarkatun noma musamman masu mahimmanci sosai. Ƙasar gata da kyau ga ruwan shimfiɗar ƙasa da kalar ruwan noma daban-daban wanda ake aikin su cikin nau'i mafi kyau. A yau game da canjin yanayi me ya kamata a yi? Game da sauyin yanayi sai an shimfiɗar da tsarin ayyukan gandari. Mun girka aikin sabbin albarkatu da ke da riba sosai sosai ga manoman wanda ba sa buƙatar sanya ƙoƙari na kashe kai. Mun sa kwankwambar, kwankwamba da kurkuma, kurjet, koren wake, malo da kankana. Binciken albarkatun noma ya bunƙasar da iruruwa da dama tun wasu 'yan shekaru, kuma iruruwa ne masu gaugawar sa girbi, masu ba da amfano mai yawa, misali kamar hatsi, dawar gona, gujiya, wake da sauransu, wanda kuma suke da juriya kan sauyin yanayi da wani bin ma har so biyar suke lumka samun amfanin. Ya yanayin cibiyar bincike Inira Bengu take ciki. Yanzu yanayin cibiyar binciken ya sanyanya saboda a yanzu haka mu uku muke kadai a cikin ma'aikatar akwai shugaban cibiyar direba ɗaya da mai gadi ɗaya kuma kayan aikinmu tariktar noma ɗaya gare mu da mota guda can har akwai shanun noma amma yanzu babu. Cibiyar bincike Inran Pengu kadai ce ke da wannan matsala me ya kawo haka. Dukkan cibiyoyin bincike na na fuskantar matsaloli saboda gwamnati bayya ba da tallafi na bincike su kansu jami'an binciken sai dai su je nan su je can don su samu furojen da za su ba da haɗin gwiwa ta amfani ta fannin da suke ba da masaniya ga aikin fusa'ar da ke gare su. Studio To madalla jama'a masu sauraron mu ƙarshen labarun kenan inda ga salamatu kadiri ta shigo za ta kawo muku labaru a harshen zubarmanci a kasance lafiya ai sauraro lafiya.